Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu na 2025. A cikin shirin zaku cewa bukin ƙasa da kasa na sukuwar dawaki da ake kira dokin iska dan filingi a gobe ne zai sumawa a garin filingen tare da wani shiri na ayyukan jin kai zuwa ga al'umma. yauci ranar harshen uwa ta kasa da kasa a Nijar wasu iyayen sun ce koyar da harshen uwa ga yara na kan hanyar bacewa a rahotonmu na musamman yau za mu yi bayani akan mai hawan dokin suka wato joke ministan kasuwanci na niger a jiya ya kayyade farashin zuwa aikin harshe a kasar saudiya na shekarar 2025 miliyan uku da jika 146 da 'yan kai ne farashin ya tashi gaba daya wato kudaden ayyuka mina arafat muzalifa da kuma wurin zama a makka da madina inda aka kwatanta da idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata an sami rangwame kaɗan na jika ɗari na sefa bikin al'adu dokin iska wanda ake wanda ake karansa na takwas zai soma a gobe a asabar wato asabar a garin filinge saboda wasu dalilai shargulan da ya kamata a yi a an karkata su zuwa ga wato ayyuka na jinƙai salifu bubakar marafa sarkin kantin ɗin kurfai ya yi ƙarin haske kan wannan wato mataki a hirar shida da wakilanmu na musamman mama ada da asuman abubakar eh, Domin tattaunawa kan shagulgulan da suka shahi sallar dokin iska ta wannan shekara aka ce kana taka Allah na tashi kamar yadda aka saba a shekarun baya an tsara shagulgulan sai dai kalubalen da suka faru wanda suka hada da ambaliyar ruwa da makamantansu a wannan lokacin hukumomi suka takaita shagulgulan ga ayyukan taimakon jama'a kamar su kulawa da matsalar idanu da yin tiyatar yanar ido da kuma gwajin cututtuka na diabetes da tension da sai da abincin dabbobi cikin farashi mai sauki da makamancin haka fata na al'ummar filinge da kewaye su ba da himma wajen cimma wannan burin don ci gaban yankin su. Yau 21 ga watan Fabrairu ranar harshen uwa ce ta ƙasa da ƙasa, hukuma mai kula da al'adu da kimiyya ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ce ta ƙaddamar da wannan rana domin ta san da muhimmancin mabambantan al'adu da kuma harshe ga al'umma masu ɗaurewa sai da duk da haka wasu iyaye da muka haɗu da su a yamai na ganin cewa ya kamata a fifita amfanin harshen uwa maimakon a baiwa yara damar wasu harsuna wato koyon wasu harsuna ta ƙashin kansu ta hanyar amfani da talbijin da kuma salila ga hirar ta haɗa su da rafiya abdullahi musi abubuwa da dama yaran yanzu ba su san su ba in ban da turanci ko da kilge ne ko kuma watanni cikin harshen uwa yaran ba su iya ba uwayen ma ba sani ba saboda turanci ne suke ma yaran nasu wani yau hayi wannan ina ganin daga iyaye ne zaka ga ko da bazawar mai ne idan yana magana sai ya saka faransanci a ciki sai ka ga mai kuɗi ya ba ɗansa yana latsa waya yana shiga cikin faransanci ko magana zai yi masa da yaren faransanci yake masa magana don haka ya zai yiwu a samu ci gaban ƙasa. wani magana kwanda labu gina. ban zaman to in ce ni ne ba hausa in ce ɗana ba iya hausa ba ba hana ba in ya tawo langa ɗin da ya gana ma shi koyo ta amma fatau din nan nau yaren nan ba zan sake shi hali abada gargaɗin ne kawai mu uwaye to kowa shi kama nashi yare. a dogon duci laraba da ta gabata an gudanar da wani shiri na ma'aikatar ministan cikin gida da ya jibanci rajistar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar tare da saka takardun aihuwarsu cikin tsari na'urar zamani shiri ne da ake nufin yadawa a fadin ƙasa gaba ɗaya wato nan ba da jimawa ba a bani abdulrazak shugaban furojen mai suna wuri niger ya yi wa aliyu bawa ƙarin haske le ministère de l'Intérieur en train de commencer. Ma'aikatar ministar cikin gida ta fara wani aikin ba da takardar aihuwa ga dukkanin yara da ba su cika shekara ɗaya ba zuwa shekara biyar da aihuwa. Kusa a ƙasar mu ta Nijar wasu yara an musu takardar aihuwa wasu kuma ba su da ita. Wannan aikin zai leƙa dukkan ƙauyukan da ke garin Dogon Dutse don ba dukkanin yara takardar aihuwa. Kuma wannan a matsayin share fage ne don shirya wani babban aiki irin hakan da zai shafi dukkanin yara da ba su da takardar aihuwa da suke kasa da shekara ɗaya zuwa shekara biyar a dukkanin faɗin ƙasar Nijar. Yanzu a duci muke, za mu yi wannan aikin a garin Filinge, a Taisawa da Magarya, tunda har yanzu su ne ke da guri bai daya Akwai na'urorin zamani a can da za a iya zamanantar da dukkanin takardun aihuwar da za a bada. Sakamakon da ake jira takardar aihuwa dubu daya da ishirin da hudu ne ake son a bada wa yara da ba su wuce shekara biyar ba. Kuma muna jiran shawarwari da za su ba mu damar yin babban aikin da ke jira. A cikin takaitaccen bayanin zaman babban taron ƙasa jiya a bukin rufewa an ba da shawarar cewa ya waje ba a kafa ofishin ministan mai kula da kyautata rayuwar ɗiya mace da kuma kare yara. Madam Abdullahi Aisa wakiliya daga jihar Tilibiri a wannan babban taron ta yi alfahari da wannan shawara. Abin da ya kamata ka amanta shine an fara samun sauyin hali na 'yan Nijar. saboda ku tuna baya yayin conference national jama'a sun yi ta cece kuce tsakanin su sanda suka halarci taron mu kuma mu halarci wannan taron a cikin kwanciyar hankali da sani ya kamata matakan da aka dauka bayan wannan aikin sun fassara manyan matsalolin jihohi tunda sakamakon ayyukan su ne aka duba a nan muna gani ko babu sashen da aka manta ni musamman abin da na rike a zuciya shine zancen kare hakkin mata da share ma'aikatan ministan kula da mata da aka yi amma anan an ba da shawarar farfado da wannan ma'aikatar minista. Matasa ba a manta su ba, don an shawarta samun zauren sa ido na matasa da na sarakunan gargajiya. A agadis tun wasu 'yan kwanaki ake fama da karancin man fetur a gidajen man. Jinkirin da ake samu wajen shigo da man a garin shine masababin wannan hali da aka shiga. Hakan kuma na tada hankalin masu bukata domin a inda ake samun man litar wato farashinsa ya rubanya har so hudu ganada ga bayanin wasu daga cikin masu amfani da man a hirarsu da anise karim Mun cikas da yake kawowa na farko mun la'akari ya rage cinkoson zirga-zirga sannan ya kawo cikas a fannin tattalin arziki. yana ganin idan ana iya ɗauka matakan gaggawa domin magance matsalar zai kawo sauƙi ga al'umma zai cikin su Litar ɗin isansu yanzu ya kai 300 zuwa shekka biyu. Ina za cikin wannan hali to gaskiya dai ya kamata a ɗauki mataki domin a shawo kan wannan matsala. wannan rashin man fetur ya kawo matsala saboda da abin hawa ne mutum yake iya tafiya wajen aiki babbar matsala ce idan akwai wata mafita a game da wannan matsala muna fatan haka karamar hukumar eh, karkarar yelu da ke cikin gundumar gaya na kokarin samar da sauyi a shahanin karbar haraji wannan kuwa saboda wasu al'ummomi sun ki amincewa su biya lanho da kuma haraji daban-daban umaru bubakar magajin garin karamar hukumar yalu ya yi wa fadil alu karin bayani A shekarun baya mutum ɗaya ta shi ke biyan lauhon gari su kutum. An jima masu hali suna irin wannan, amma yau mutane suna ja da baya ganin cewa masu biya musu sun daina su kuma ba su san mami ake nuhi da kuɗin lauhon ba. Amma sannu a hankali muna jin hankalinsu, muna kiran masu gari ruwa da su ƙara jin hankulansu su rinka biya tunda da kuɗin ne ake tafiyar da ayyukan ƙasa. Lalle baya yiwuwa gaba ɗaya amma idan ana jan hankali sannu-sannu komi zai daidaita. Bari mu nufi difa inda a mai ruwa hukumomi suka shirya wata haɗuwa da masu angwanni na garin domin samar da wani tsarin karɓar haraji na hanya. Laftana Shatima Mamadu ya yi wa Maman Idrisa ƙarin bayani. Mun gamu da masu angwanni to nan gari an kai kamar shekara hudu haka ba biyan jangali babu jangali kuma ta na meri dole sai da jangali. in babu jangali ko ta hiya bai na ne muke yin ayyuka na cin gaban karkara duka na komin to a dalilin wannan ne uh, mun ka sake tsari wanda dama akwai shi wanda ake cewa tax de Buhari na cikin zaman birni don ka ne mutum zai bada jika guda eh, mutum guda cikin gida ne mutum biyu ne jika eh, biyu ne Shi ne don ka masu angwanni za su shiga cikin anguwa su gama jaman su kuma shi zai sa mu san eh, kowane mai anguwa mutane nawa gare shi a bayan shi kenan mu san kimanin mutanen da aka gare mu cikin gari wannan mutane ya kamata su gane dai mai kishin kasan shi shine kaɗan kin nan zangalin da zaka bada shine zai sa mutum ya zama cikakken dan kasa domin inganta sha'anin saka jari saboda ci gaban karamar hukumar cirozerin haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu kula da tabbatar da haske wajen kashe kudaden jama'a ya kafa wani kwamiti mambobin kwamitin an kuma ba su horo kan yadda za su tafiyar da ayyukansu ilyasu bubakar mai kula da horo a ƙungiyar rutab ya yi wa ahmed filan ƙarin bayani Muna nan da girka wani komiti da zai kula da yin gangamin kudade da ya kumshi mutum goma sha biyar. Mutum biyar wakilan matasa, mutum biyar wakilan mata, biyar wakilan masu fama da naƙasa. Mun yi la'akari 'yan Nijar suna matsawa a yi masu ayyuka, amma kuma suna da raunin ba da haraji. Kina ya kamata mu ɗauki nauyin da yake wuya mu wajen yaƙi da rashin biyan haraji. Misali a ɓangaren kasuwa, idan ka ba da dala goma ba a baka tikiti ba to kamar ka ba da tallafi ne amma idan ka biya dala ashirin aka baka tikiti to tamkar ka ba da ka ne a fannin kiwon lafiya da karatu ga dukkan al'ummar da'irar Cirozerin. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. sukuwar dawaki wata gargajiya ce tun kakanni da kakanni a wasu al'ummomi na Nijar. Wannan shawar ana yada ta daga wannan zamani zuwa ga wancan. To sai dai kuma kasancewar mai hawan doki domin sukuwar wani babban abu ne ga wato ga dukkan domin gogawa da juna. A gefen wannan biki na dokin iska dan filinge abokan aikin mamman ada da kuma asuman abubakar su mai da hankali ga mai hawan dokin suka wato jeke a cikin wannan rahoto da suka haɗa muna. muna wurin da aka aje daukai da masu suka daukai daga wancan bangare an turke daukai suna cin ciyawa da kuma wancan bangare sanusi isa da aka fi sun sj da abokansa mai shekaru kusan 60 sj ya zo daga yankin zandar aiki na su kuwa shekara wajen 67 ina ina hawa tun kunce ina hawa ina harkokin kilisa ina hawa ina da iyali a cikin nake ci a cikin gidan kuma muna da gidaje in zama na gidan wannan in zama na gidan wannan muna masu gidaje sun kai nawa to kowa da mai gidan shi ko ne da dokin da yake hawa usman isa wanda aka fi sani da buhu yana hawan da kai yana yaro duk da cewa da kai na raguwa akai-akai a yau sai dai wannan ba shi bane ke tada masa hankali illa hana kansu cin abinci domin kasu sa nauyi ga dokin su kuwa ya bayanin tasirin wannan matsala ga makomar aikin nasu ne dai tun tashi ta yana ɗan yaro ba abin da sani illa kuwa a da sukwar tana mana armashi amma yanzu ga shekarun da muka shigo yanzu gaskiya armashin ba kamar na da ba ne ba don sai ka wunda yunwa saboda wannan sana'ar taka yau in ka wuce kilo hamsin ka dora wannan mai gidan naka zai ce wanga ya fuwa ya yi nauyi bana aza shi ba zan nemi daidai yadda za kowa ke ɗora neman dora ba ma karama ba da muna hana kanmu abinci kuma ba mutum ɗaya ba bi ba dukkanmu duk wanda ya ce ba zai zauna da yunwa ba ga waɗannan wannan sana'ar ta sirici. isufu wani mai kula da sukuwar dawakai ya bayyana matsayin mai sukuwa da dole sai ya aiki tukuru domin ya kasance tare da dokinsa bisa filin da ya dace gare shi da kuma dokin duk nijar inda ake sukuwa babu garin da doki zai so ana antar na mashi a aje shi kwana biyu bai samu matsala ba sai hilinge saboda tiran din hilinge da na saura na nijar ba guda ba ne ba tiran din hilinge tiran ne mai yashi wanda ya shi yana kama gaban doki da gabobi ne ko ina tunda dokin ya kwanta ma wani bi da daddare kana sauraron shi ya kwanta yana kunne kamar mutum shina kunne saboda yana ba doki wahala to da ka bar shi kwana biyu ba kawo shi ba to wallahi doki yana ya samu matsala sosai karshen ta ma sai ka ga su kwama gaba daya masu sukuwar daukai dole su kasance a kodaushe a cikin shiri domin kula da nauyinsu da kuma ba da kulawa kullum ga dawakan nasu domin su samu sakamako mai armashi a wajen sukuwar dawakai. To Marla, masu da wannan rahoton na musamman da mama Ada haɗa mana muka karshen wannan shiri na madashin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.